أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا كرشن بابي نفركو لتافي اقتداء الصراط المستقيم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الله يمس رحمه يتي وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة waɗannan al'amura waɗanda suke ɓoye a cikin zukatan ɗan adam da kuma waɗanda suka bayyana a kan gaɓuɓɓen ɗan adam a tsakanin al'amura guda biyu ɗin nan waɗanda suka ɓuya da waɗanda suka bayyana akwai alaƙa kuma akwai dangantaka akwai dangantaka a tsakanin abin da ke cikin zuciyar ɗan adam da kuma aikin da ɗan adam yake yi da gaɓuɓɓen jikinsa fa'inna ma ya ƙumu bilkalbi mina shi'ori walhali abubuwan da suke tsayuwa a cikin zuciya waɗanda suka danganci sakankan cewa walhali da kuma hali na ɗabi'a ta ɗan adam yujibu umuran zahira suna wajabta al'amura da suke bayyana akan gaɓuɓa na mutum wa ma ya bi zahiri min sa'iril a'mal abin da ke aukuwa a kan ɗan adam a zahiri a bayyane yujibu lil ƙalbi shu'uran wa ahwala yana wajabta ma zuciya samuwar wata sakankancewa da kuma halayya na canjin ɗabi'a abinda shekul islam ibn taimiyya yake nufi shine akwai alaƙa akwai dangantaka a tsakanin zuciyar ɗan adam da gaɓuɓɓen jikinsa ɗabi'a ta ɗan adam tana tasiri ma zuciyarsa zuciya ta ɗan adam tana tasiri ma ayyukan da suke bayyana akan gaɓuɓɓen jikinsa bil haƙiƙa wannan magana asali magana ce ta annabi muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jasadi mubga idha salahat salahal jasadu kulluhu wa idha fasadat fasadar jasadu kulluhu ala wahiyal qalb a cikin jiki akwai wata tsokan nama ita wannan tsoka idan ta gyaru salahal jasadu kulluhu baki ɗaya jiki sai ya gyaru kuma ita wannan tsokan nama in ta ɓaci to dukkan jiki sai ya ɓaci manzon Allah ya ce wannan tsokar ita ce zuciya don haka akwai alaka tsakanin zuciya da gabubban jiki idan ka ga mutum yana aikata wani abu to ka tabbata aikin nan da yake yi ya samu tasiri ne daga zuciyarsa idan aikin kwarai ne to wannan mutumin yana da zuciyar kwarai idan aikin banza ne wannan mutumin yana da banzan zuciya ibn rajab alhambali ya rasu hijira na da shekara 795 shekaru 635 da suka wuce a littafinsa jami'ul ulum shafi na ɗari ya ce abin nan da annabi muhammad ya faɗa isharatun ila anna salaha harakatil abdi bi jawarihihi annabi yana mana ishara ne da cewa wato gyaruwar ɗabi'u na ɗan adam wacce wajtina lil muharramati har in kaga mutum ya nisanci abubuwan da Allah ya haramta wacce wattiqa'ahu shubuhati har in kaga mutum ya nisanci abubuwan da suke da rikitarwa cikin matsalolin addini bihasabi salahi harakati qalbihi ya ta'allaka ne da gwargwadon gyaruwar zuciyar ɗan adam fa'in kana qalbuhu saliman idan mutum zuciyarsa tana da lafiya laisa fihi illa mahabbatullah wa mahabbatu ma yuhibbuhu babu abin da ke zuciyar mutum sai dai son Allah da kuma son abin da Allah yake so wa khashyatullah wa khashyatul wuqu'i fi ma yakrahuhu ya zamanto a zuciyar mutum akwai tsoron Allah sannan akwai kiyaye auka ma abinda Allah baya so in dai zuciyar mutum ta kunshi waɗannan abubuwa akwai son Allah akwai son abin da Allah yake so akwai tsoron Allah akwai hattara kada a auka ma abin da Allah bai so to in dai zuciyar ta kunshi haka salu harakatul jawarihi kulliha motsin da gaɓuɓɓan jikinsa suke yi sai su gyaru ba za ka ga ya aikata wani abu wanda ya saba ma dokan Allah maɗaukaki ba wani sha'a an zalika ijtinabul muharramati a dalilin haka za ka ga mutum yana nisantan abubuwan da Allah ya haramta kulliha baki ɗayansu wata waƙa shubuhat duka abubuwan da ake samun rikita-rikita cikinsu za ka ga wannan mutumin yana nisantansu hibiran minar wako ifin muharramati saboda hattara kada ya auka ma abubuwan da Allah maɗaukaki ya haramta sharaɗi ne zuciya ta gyaru kafin gaban jiki ya gyaru wa in kana alqalbu fasidar? ibn rajab ce in zuciyar ta ɓaci qad istawla alaihi hawa babu abin da ke kan wannan zuciya face wato son rayuwa wa talabu ma yuhibbuhu abin da duk zuciya take so shi mutum yake nema walau karihahu Allah ko da Allah bai so fasadat harakatul jawarihi idan zuciya ta kunshi haka to dole motsin gabubban jikin mutumin su lalace kulliha wan ba'asat ila kullil ma'asi wannan shi zai ingiza mutum kaga yana aikata kowane irin zunubi wal mushtabihat ya auka ma abubuwa masu rikitarwa bi hasabi tiba'i hawal qalb gwargwadon yanda ke bin son zuciyarsa wa hadha yuqalu ibnu rajab yace don haka yasa malamai suke cewa qalbu malikun a'da zuciya ita ce wato sarauniyar gaɓuɓɓen jiki wa baqiyatul a'ba'i junuduhu dukkan wata gaba ta jiki soja ne ga zuciya wa hum hadha junudin ta'i'una lahu ba'isuna fi ta'atihi wa tanfizi awamirihi la yukhalifunahu fi shay'in min dhalika babu wata gaba na jikin dan adam da take saba ma zuciya domin zuciya ita ce sarauniya gaɓuɓɓan jiki kuma sojojinta ne fa'in kanan maliku salihan idan sarki ya gyaru kanat hazihil junudu saliha waɗannan sojoji tilas su gyaru wa in kana fasidan in wato zuciya ta ɓaci kanat junuduhu bi hadihil mushabaha fasida dole a samu sojojin su ma sun lalace sannan kada mu manta in ji ibn rajab wala yanfa'u inda Allahi illa qalbu salim babu zuciyar da take amfani a wajen Allah sai lafiyayyar zuciya yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim shi yasa Allah ya ce innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur idanu ba suke makancewa ba zukata da ke cikin kiraza su ke makancewa babban makanta ita ce makantar zuciya don haka shekul islam ibn taimiyya ya ce akwai alaƙa a tsakanin ɗabi'ar ɗan adam da abin da zuciyarsa ta ƙunsa waje karatu ya ce wa ƙabba asallahu muhammadan kar ku manta Allah ya aiko annabi Muhammad bil hikma allati hiya sunnatuhu allati hiya sunnatuhu Allah ya aiko annabi Muhammad da abin da ake ce masa alhikma mecece alhikma ita ce sunnar annabi Muhammad وهي shari'a ita ce shari'a wal ita ce hanya alladhi shara'ahu Allah wanda Allah ya shar'anta lahu ga annabi Muhammad me ake nufi da sunna shari'a kuma hanyar da Allah ya zaba ma annabi Muhammad fakana min hadhihi yana daga wannan sunnar ta annabi Muhammad an shara'a lahu min al-a'mal Allah ya shar'anta masa wasu ayyuka wal aqwal da wasu maganganu ma bayanu sabilan magbubi alaihim wa waɗannan ayyuka da Allah ya shar'anta su ga annabi Muhammad waɗannan maganganu da aka shar'anta su ga manzon Allah sun bambanta da tafarkin kiristoci da na Yahudawa fa'amara bi mukhalafatihim don haka annabi ya yi umarni a saba ma ahalul kitab fil hadi zahir ta mu'amala na zahiri mu'amala na zahiri a saba musu shekul islam ibn taimiyya ya ce domin shari'a ta annabi muhammad ta saba ma shari'a ta ahalul kitabi bahaushe ya ce ba a haɗa taura biyu a baki guda wannan ita ce babban jarabawa da aka yi ma al'ummar annabi muhammad allah ya turo annabawa da dama annabi na ƙarshe shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taho da irin shari'arsa ya taho da irin sunnarsa ya zo mana da tafarki wanda ya bambanta daga tafarkin ahlul kitab allah ba zai bar mu ba sai ya mana jarabawa akwai hadisin da ke cikin sahihu muslim hadisin huzaifatu bin yaman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'urabul fitanu alal kulu ana gindayo fitintunu ga zukata a kowace rana Allah maɗaukaki yana bijiro fitina a kan zuciyar kowane ɗan adam kuma a kowace rana za a ɗauko kowace fitina a yi tallanta ga zuciyarka shin zuciyarka za ta karɓa ko kuwa a'a ka arbil hasiri udan udan manzon Allah ya ce yanda ake ginda ya tsinke wanda ake saƙa taburma da shi in ka san yadda ake saƙan taburma a ɗauko wannan tsinke a ɗora a kawo wancan a saka da haka nan har a haɗa saƙan haka Allah maɗaukaki yake tallata fitintunu ga zukatan 'yan adam fa'ayyu kalbin ushribaha duk wata zuciya da ta buɗe kanta ta dinga kwankwaɗan waɗannan fitintunu da ake gindaya su ga zuciya nukitat fihi nuktatun sauda sai a sanya mata wata bakar alama a kowace rana za a maka tallan zina a tallata zina ga zuciyarka ko za ka karɓa a tallata maka cin amana shin za ka amsa a tallata maka shan abubuwa da ke sanya maye kai hatta ƙiyayya ga sunnar annabi muhammad sai an yi tallanta ga zuciyarka manzon Allah ya ce to dukkan wata zuciya da take kwankwadar irin waɗannan fitincinu ana sanya mata wata bakar alama wa ayyu qalbin ankarha kuma dukkan wata zuciya da ta kyamaci waɗannan fitincinu nukitat fihi nuktatun bayda sai a sanya mata farar alama hatta ta'uda al-qulub ala qalbaini in ka dubi duniya kaf baka ganin komai face zukata guda biyu kalbin aswad murbaban wannan zuciyar baƙa ce kalkuzi mujahiya tana kama da guga da aka kife bakinta la ya arifu ma'arufan mai wannan zuciyan bai san abu mai kyau ba wala yunkiru munkaran bai san mara kyau ba illa ma ushriba min hawahu sai fa abinda son zuciyarsa ya bashi abinda kawai zuciyarsa ta rada masa cewa yana da kyau sai ya aikata babu ruwansa da qala Allahu da kuma qala Rasulullah in ka dubi duniya sai ka ga zukata guda biyu ne daga bakar zuciya wa kalbin abiyaba sai kuma farar zuciya wacce ce farar zuciya zuciyar da an tallata mata zina ta ƙi karɓa an kawo tallancin amana ta ƙi karɓa dukkan wani saɓo an tallata mata wannan zuciya ta ƙi kuma ko da yaushe ta kyamaci waɗannan abubuwa ana sanya mata farar alaba to idan aka wayi gari zuciyar ɗan adam baki ɗayanta ta ƙunshi waɗannan fararen alamu da ake sawa sai Allah maɗaukaki ya buga mata hatimi na shirya ita wannan zuciya da za a batta tsawon duniya ba wai a ce shekaru saba'in ko kuwa tamanin ko ɗari ba da wannan mutumin za a bashi da rai har tashin kiyama komai girman fitina ba ta raba shi da imani لا ma فتنة ما samawatu wal ardu in ji annabi Muhammad. don haka zunubi musiba ne ibn al-qayyim al a wani littafi da ake kiransa islahul qulub littafin sa islahul qulub shafi na 310 yace fa shabbaha arbal fitani ala al-qulubi shay'an fa shay'an ka arbi idanil hasir ka lura da yanda annabi muhammad ya kamanta yanda ake tallata fitina ga zuciyar ɗan adam fitintunin ba manya ba ƙanana kaɗan-kaɗan ake kawo su ana tallata ma zuciya kamar yadda ka san ake saƙa taburma ita don haka karkare na fitina karkare na saɓon Allah ibn al-qayyim yace wa qasama al-quluba inda arbiha alaiha ila qismayn sai annabi ya kasa zukata kashi biyu qalbun ita wannan zuciya idza uridat alaihi fitnatun ushribaha da an tallata mata wani zunubi sai ta amsa fatunkatu fihi nuktatun sauda idan ta karɓi wannan zunubi sai a sanya mata bakar alama fala ya zalu yashrab kulla fitna tu'rabu alaihi hatta yaswadda wa yantakisa bai gushewa mai wannan zuciyan dukkan wata fitina da aka tallata ma zuciyarsa yana karba har sai an waye gari zuciyarsa ta zama baƙaƙirin a wannan lokaci wayanta kisa sai a kife zuciya shine abinda annabi ke cewa kalkuzi mujahiya. zuciyar sai ta koma misalin gugan da aka kife bakinta makbuliya ya ce ita wannan zuciya dusa ilin da aka tallata mata wani sabo sai ta amsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sannu sai wannan zuciya a sanya mata bakar alama hadde a kife bakinta faidas فإذا اسود وانتكس أريد له من هاتين الآفتين lokacin da zuciyar ɗan adam aka kife bakinta to sai Allah maɗaukaki ya sanya ma wannan zuciyar wasu miyagun cututtuka guda biyu waɗannan cututtukan babu makawa suna hallaka ɗan adam yaushe ne mutum ke samun waɗannan cututtuka sai ya kai halin da Allah maɗaukaki ya kife zuciyarsa ahaduhuma cuta ta farko ishtibahul ma'arufi alaihi bil munkar lokacin da zunubi ya yi yawa ga ɗan adam har Allah ya kife zuciyarsa Allah yana sanya ma wannan mutumin cuta mai girma wannan cutan ita ce rikicewan abu mai kyau da mara kyau gare shi fala ya arifu ma'arufan daga wannan lokacin bai iya gane abu mai kyau wala yunkiru munkaran bai iya gane mara kyau wa rubba mastahkama fihi hadha marabu hatta ya'taqida al-ma'rufa munkara babu mamaki ya kai hali na kudurta cewa abu mai kyau ma mara kyau ne wal munkara ma'rufan ko ya kai ga halin fahimtar abu mara kyau shine mai kyau wa sunnata bid'a mutum ya kai ga halin ganin sunna bid'a ce wal bid'atu sunna yana ganin bid'ar ita ce sunna wal haqqa batilan wal batila mutum ya kai halin ganin ƙarya ita ce gaskiya gaskiyar kuma ƙarya ce halinsa ya rikice saboda Allah maɗaukaki ya kife zuciyarsa wannan ita ce cuta ta farko da take samun mutumin da Allah maɗaukaki ya kife zuciyarsa a dalilin yawan zunubi. الثاني ابن القيم الجوزية يتي تشوتا تبيو تحكيم هواه على ما جاء به الرسول gashi dai mutumin musulmi ne amma saboda yawan zunubinsa Allah maɗaukaki ya kife zuciyarsa to tun da an kife zuciyarsa cutar da za ta same shi ita ce bin zuciyarsa fifita son zuciyarsa akan sunnar annabi Muhammad za a ce masa wannan abu magana ce ta manzon Allah sai ya yi jifa da ita abinda zuciyarsa ya raɗa masa shi zai ɗauka musiba ce da take samun mutumin da Allah ya kife zuciyarsa yana da kyau jama'a mu yi mu hisabi daga lokacin da ka ga alamar ba ka ƙaunar sunnar annabi muhammad abinda zuciyarka ta raɗa maka shi ka fifita wallahi ka kwanda sanin kana cikin musibar kifewan zuciya saboda yawan zunubi Allah shi kare mu wal qalbul abyab ita ko farar zuciya qad ashraqa fihi nurul iman hasken imani shi yake kyalli a cikinta wa azhara fihi misbahuhu fa idza uribat alaihi alfitan ankaraha wa raddaha farar zuciya ita ce duk sa'ilin da wani zunubi wato tunanin wani zunubi ya zo ga wannan zuciyar ita wannan zuciya kyamatar wannan aikin take yi za ka iya gane zuciyarka daga lokacin da tunanin auka ma zunubi ya zo maka sai ka ji ba ka son auka ma wannan zunubi babu dalili illa kawai saboda Allah ya haramta to duk sa'ilin da za ka ga kana barin saɓon Allah saboda tunanin tsoron Allah to ka tabbata a zuciyarka akwai imani in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce farar zuciya fitincinin da ake tallata ma zuciya suna nan iri-iri ibnul qayyim al-jawziya ya ce akwai fitanu shahawat fitincinu na sha'awa sha'awar zina sha'awar sata da sha'awar sharholiya kashi na biyu wa fitanin shubhati akwai fitintinu da suka shafi aqida fitanul gayyi wa dalal fitintinu da suka shafi rudu da bata mutum ya rika kwatanta sunnar annabi muhammad da al'adun wata al'umma fitanul ma'asi wal bid'a fitintinu na sabon Allah da bidiyo'i fitanu zulmi wal jahali fitintinu na zalunci da jahilci waɗannan fitintinu ne da Allah maɗaukaki yake gindaya su ga zuciyar ɗan adam a ko da yaushe idan aka gindayo fitintinun sha'awa fitina ta zina liwaɗi shan giya da sauransu har mutum ya karɓa to tujibu fasadal qasdi wal irada su suke raba mutum da mallakan zuciyarsa yau da gobe sai a wayi gari mutum bai iya mallakan zuciyar shi ka lura da mutumin da zina ta aure shi mutumin da yake bin sha'awar zuciya wannan mutumin musibar da take samunsa ita ce fasadun kasdi wal irada Allah maɗaukaki yana ɗauke al'irada gare shi ya zamanto bai iya sarrafa kansa sai dai shaidan wato sai abin da shaidan ya aikata da shi wafaniya mutumin da fitinar bidi'a ta same shi ko ta zalunci ko fitintunun saƙon Allah wannan mutumin yana samun musiba tujibu fasadar ilmi wal i'tiqad lalacewar iliminsa da kuma aƙidarsa za ka ga mutum malami ne amma saboda ya samu fitina ta aqida baya aiki da wannan ilimin nashi Allah shi kare ibn qayyim yace don haka sahabban annabi muhammad sun karkasa zukatan yan adam kashi hudu yanda hadisin annabi ya kawo kama sahha an huzaifa bin yaman yanda hadisi ya inganta daga huzaifa bin yaman su sahabban annabi muhammad sun kasa zukatan yan adam ne kashi hudu akwai kalbun ajirat zuciyan da ya tsarkaka wanne ne zuciyan da ya tsarkaka fihi sirajun yazhar shine zuciyan da cikinta akwai fitilan da take haskakawa fadhalika kalbun mu'min wannan ita ce zuciyar mutumin da ke da imani wa kalbun aglab akwai zuciyan da aka kulle ta an riga an kulle wannan zuciyar haske bai shiganta sai wanda Allah maɗaukaki ya nufe shi da rahamarsa fa zalika qalbul kafir wannan ita ce zuciyan kafiri sannan na uku wa qalbun mankus akwai zuciyan da an kife bakinta ƙasa don haka alkhairi bai shiganta sahabbai suna cewa fa zalika qalbul munafiki wannan ita ce zuciyar munafiki arafa ya san gaskiya summa ankara sannan sai ya kibinta wa absara ya ga gaskiyan sun ma'ama da gangan ya makanta bi ma'ana ya ƙi amfani da idanunsa ya bi shiriyar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mutumin da ya kai haddi na munafinci Allah yana kife zuciyarsa wa kalbun tamudduhu da tari zuciya ta hudu ita ce zuciyar da ake samun jani'in jaka maddatu imanin wa maddatu nifaqin imani da munafinci suna kokuwa da juna a cikinta fa huwa lima guliba alaihi minhuma shi wannan ba a hukunta masa komi sai yadda ƙarshen rayuwarsa ya zo a wani hali ya bar duniya a halin munafinci ko ko a halin imani waɗannan nau'uka na zukata babu shakka bayaninsu ya tabbata daga sahabban annabi muhammad ibn al-qayyim ya ce wa ashara bil qalbi al me yasa sahabbai suka ce akwai zuciyar da aka kulle ta saboda Allah ya faɗa a suratul baqara yana magana akan yahudawa wa qalu qulubuna qulfun yahudawa ke cewa zukatanmu an riga an kulle su wa huwa jam'u aglab wa hiya al-gishawatu allati هي الأكنة التي ضربها الله سبحانه وتعالى على قلوبهم Allah ya kawo wata yana ya rufe zukatan Yahudawa, hukubatan lahum ala raddil haƙƙi wa takabburi an qabulihi wata ukuba ce da Allah ya musu saboda ƙin karɓan gaskiya. wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا duk mutumin da za a yi wa'azi ya ji wannan wa'azin girman kai ya hana shi karɓan wannan wa'azi to ya ɗauki hanyar da za ta kai shi haddin da Allah maɗaukaki zai kulle zuciyarsa Allah shi kare zuciyar da aka kife tafa a suratun nisa da Allah ke magana akan munafikai yace fa malakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arka ya wani haske ibn al-qayyim al-jawziya yace wa hadha sharrul qulubi wa akhbathuha zuciyar da ta fi muni kenan wacce aka kife bakinta domin kafiri kulla zuciyarsa aka yi ana iya buɗe ta shi ko wannan an kife zuciyar ne don haka wani haske wani alkhairi bai sake shigansa don haka zuciyar munafiki ta fi zuciyar kafiri haɗari ga al'ummar musulmai Allah shi kare mu koma littafi shekul islam ibn taimiyya ya ce wa illam yabhar ko da shike bayanin da muke dinnan cewa akwai dangantaka tsakanin zuciya da gaɓuɓɓen jiki abu ne wanda bai bayyana ga wasu likasirin min alkhalki mutane da dama fi dalika mafsadatun li umurin wato a dalilin wato lalacewan al'amuransu saboda wasu abubuwa da zai kirga min ha da farko innal musharakata fil hadi zahiri idan aka samu tarayya ta wajen bin shiriya na bayyane a samu tarayya ta wajen al'ada da ɗabi'a wata shakulan bainal mutashabihaini a samu siffanta tsakanin masu kwaikwayon juna a wayi gari musulmi yana kwaikwayon kafiri a halul kitabi kwaikwayonsa ɗinnan da yake yi ya ƙudu ila muwafaƙatin mafi akhlaqi wal a'mal wannan zai kai shi har ga daidaituwa ta wajen halayya wal a'mali da kuma ayyuka da irin na kafirai wa hada amrun mahsusun wannan al'amari ne wanda ana iya tsinkayarsa kowa yana iya ganinsa abu ne wanda ke zahiri musulmin da ke koyi da ahalul kitabi yau da gobe za a kai wani lokacin da za ka ga halinsa da halin ahalul kitabi din ya zo ɗaya aikinsa da aikin ahalul kitabi din ya zo ɗaya abu ne wanda kuna iya ganinsa zahiri mutumin da zuciyarsa ta kai ga macewa abin mamaki za zaka taras musulmi ne an haife shi a musulunci ya girma a musulunci amma da za ka ba shi naira miliyan biyar ba zai ajige mu ba kuna ganin za a same su ko babu ka ba shi kuɗi mai ɗimbin yawa wallahi bai iya ajige mu za ka taras da musulmi yana faɗa da shari'ar annabi muhammad yau ga abin mamaki musulmin da ke faɗa da hijabi kuna da labarin abin da ya auku a asibitin zaria abu ko abu teaching hospital mace ce musulma safiya ahmad ko ta sanya hijabi hijabin ma ba na kwarai ba irin hijabin nan da bai wuce mara a dalilin wannan hijabin aka kore ta daga aiki wannan abu fa ina tamanin bai yi wata ba a daily trust wanda aka buga ranar talata jiya kenan ko? in ka duba za ka ga wannan bayanin da aka kawo suwa suka kori wannan mata musulmai ne shugaban asibitin ma musulmi ne profesa ne kuma ɗan arewa don menene wannan mace za ta sanya hijabin da ya kawo mata mara yana cewa da hijab she was using is against the dress code of the hospital. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hijabin da wannan mata ta saka ya saba ma ƙa'ida na suturan da ma'aikaciyar asibiti za ta saka. Har ma yake cewa you should know that we have a system. You should know that we have a system. And this system is entrusted on us. we have to maintain it if we want it to progress without any uh, sentiment we have a system yana da kyau ku sani muna da wani tsari wani tsari suke da shi tsari ne wanda ya fi na annabi muhammad abinda shekul islam ibn taimiyya yake faɗi kenan musulmi ya aikata wannan to idan mutum zuciyarsa ta kai ga macewa ka duba maganar ibnul qayyim al-jawziya a cikin islahul qulub shafi na 310 baki daya babu ruwansa da waye annabi muhammad babu ruwansa da menene alkur'ani ko ku sunnar manzon allah sannan kada ku manta abinda allah ya faɗa a cikin alkur'ani zuciya akwai matacciya kuma zuciyar da take ɗaukan wa'azi ita ce zuciya mai rai a suratu yasin Allah ya ce in huwa illa zikirun wa ƙur'anun mubin zira man kana hayya wa yahiqqal qawlu alal kafirin wannan littafi ba komai bane face zikiri abin karatu ne mai bayanin hukunci daki-daki amma suwa ake ma wa'azi da alqur'ani li yunzira man kana hayyan sai wanda ke da rai domin akwai matacce ibn al-qayyim ce fa akhbara anna al-intifa'a bil qur'ani wal inzari bihi inna ma yahsulu liman huwa hayyul qalb wa ke daukan wa'azi a ce Allah ya faɗa ya ɗauka annabi ya faɗa ya ɗauka sai wanda ke da rayayyen zuciya Allah ya faɗa a suratu qaf inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun sai fa wanda ke da zuciya shine ke daukan tunatarwa a suratul anfal Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima ku. fa akhbara subhanahu anna hayatana innama hiya باستجابتنا لما يدعونا إليه الله والرسول ilmi wal iman. mu musulmai ba ma samun rayuwa mai aminci rayuwa mai nagarta sai mun bi ayar alkur'ani da sunnar annabi muhammad fa'ulima anna mautal wahala wa halakihi bi faqdi zalika don haka Ibn qayyim ya ce malamai sai suka fahimci abin da allah ke nufi da zarar an ce maka allah ya ce annabi ya ce zuciyarka ta ki ɗauka to abin da ake fahimta shine zuciyarka dai ta mace فشبه سبحانه بمن لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور shi yasa a cikin alkur'ani Allah yake kwatanta rayuwar mutumin da baya amsa wa'azi baya ɗaukan maganganun manzon Allah Allah ya kamanta rayuwarsu da waɗanda suka mutu aka binne a kaburbura wa hadha min ahsani tashbih fa inna abdanahum quburin liqulubihim ga mutum da rai amma an kira shi matacce inna allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bi musmi'in man fil qubur Allah yake ce ma annabi Muhammad shi yake da ikon ya saka wanda ya yi nufi ya saurari wa'azi amma kai annabi ba ka iya jiyar da waɗanda suke cikin kaburbura ashe wanda yake da rai bai iya ɗaukan wa'azi Allah ya kamanta shi da matacce shi yasa malamai suke cewa wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi wa ajsamihim qabla al quburi quburun wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim wa laysa lahum hatta nushuri nushuru a ce ma profesa dan arewa zai ce suna da wani system wanda ya fi system din Allah da na annabi Muhammad la haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare mana imani shine shekul islam ya ce wa haza amrun mahsus wannan abu ne da kowa yake iya ganinsa fa inna labisa thiyaba ahlil ilmi mu je karatu ya ce ka lura da mutumin da zai rika sanya kayan malamai daga yau ka ɗauki ɗabi'ar saka sutura irin ta malamai misali ya ji dufi nafsihi duk sa'ilin da ka saka wannan kayan za ka ji nau'u'in bimamin ilaihim kamar wato ka haɗe ne da malamai rayuwarka yanzu irin ta malamai ce walla bisa fiyabal jundi wanda ya saka kayan sojoji almuqatila waɗanda ke yaƙi masalan yajidu min nafsihi nau'un takhalluqin bi akhlaqihim zai rika ji a cikin ransa ya ɗabi'antu da wani sashi na ɗabi'u na sojoji ko ɗanka ka sayo kayan sojoji ka bashi yasa in ka dawo gida za ka ga ya ɗauki wata 'yan sanda misalin bindiga yanzu fa shi soja ne don haka hatta sutura da mutum ke sawa tana masa tasiri a zuciyarsa yau da gobe an saka mutum makaranta farko yana noziri aka yi kokari aka raba shi da Allah a noziri noziri din babu karantarwar Allah a ciki babu karantarwar manzon Allah ya gama noziri ya je firamare nan ma aka raba shi da Allah ba a bar shi ya samu fahimtar menene addini ya karantar ba ya gama firamare ya tafi sakandare irin sakandare ma da aka sa shi babu mamaki babu 'ya'yan musulmai a gurin baki ɗaya rayuwar da ya a wannan sakandarin ya yi ne da 'ya'yan kafirai ya gama ya tafi jami'a ya karkare ya samu aiki shin kana tamanin wannan mutumin za a samu sunnar manzon Allah a zuciyarsa ya ce wasu yasir tab'uhu mutaqabiyan lidalika ɗabi'arsa ita ke hukunta haka illa an yamna'ahu mani'un sai fa in an samu wani abu wanda ke iya hana shi me ke iya hana shi a lokacin da ka sa ɗanka a makaranta ka riƙa lura da abubuwan da ake karantar da su sannan karka yadda ɗanka ya rika tafiya wannan makaranta ba tare da yana samun fahimtar addini ba a riki fahimtar addini to za ka samu wannan ɗan tunda yana samun karantarwar aƙida Allah maɗaukaki yana bashi wata kariya ta musamman da wuya a ce ya rabu da aƙida baki ɗayanta ko ko tarbiyya irin na musulunci shekul islam ibn taimiyya ya ce wa minha daga ciki annal mukhalafa fil hadi zahir tujibu mubayanatan wa mufaraqatan tujibul inqita ah, wato bambanta da wasu mutane fil hadi zahiri ta wajen ɗabi'a na zamantakewa tujibu mubayanatan shi yake wajabta a samu rabuwa wa mufaraqatan ah, wato ya zamanto an bambanta da kafirai an rabu da su wa mufaraka tujibul inqita idan ko za a rabu da ahlul kitabi to tilas ne ya zamanto ba a tare da su an yanke dukkan mu'amala an mujibatil gadbi wanda ke iya wajabtawa mutum samun fushin Allah wa asbabi dalali da kuma sabubban bata har in za a bi sunnar annabi Muhammad to tilas ka samu ku an bambanta rayuwa da ta kafirai amma idan ba za a bi sunnar manzon Allah ba za a daidaita da ahlul kitabi ta wajen mu'amala ana buki baka rabewa bukin nan na arna ne ko na musulmai yanda kafira take yi haka 'yar musulmi za ta aikata wallahi an kai wannan halin a ƙasar nan akwai 'ya'yan musulmai da suke zuwa suna sayo abin da ake ce masa wedding gown irin kayan nan na aure wanda kafirai ke sawa a coci in za a yi bukukuwa haka ga za ka ga 'yar musulmi ta saka yanda kafiri ke rawa da surukarsa idan ana buki haka musulmai suke waliman aurensu a kama wani babban hotel ga suriki ga suruka shi uban miji zai kama hannun matar su yi rawa wannan abu da nake faɗa ba wata ƙasa ce ta daban ba ai a najeriya muke in ma akwai ƙari kun sani yau da gobe har in za a bambanta in ji shekul islam in dai za a yi riko da sunnar annabi muhammad to fa tilas a raba gari da kafirai ta ina ake raba gari an mujibatil gababi duk sa'ilin da aka samu wani abu da zai wajabta samuwar fushin Allah akan musulmi to musulmi zai ja ya tsaya ya ce ban da nan wani kafiri ya mutu za a je binne shi ku kawo ta sai ya ce a ah, me ya kai haka ban da kuɗi na me yasa saboda wannan mutumin ya mutu akan wani addini wanda ba irin nawa ba ni ko a addini na an haramta min in ba da gudunmawa ta wajen aikin kafirci maganar gaskiya kenan amma ba zai iya ba da shi za a bi kwamba ta wajen binne gawan kafiri har fa in za a raba gari shekul islam ya ce to tilis a nisanci abubuwan da ke jawo fushin allah wa asbabi balal sabubba na bata kana shugaban asibiti a arewa ahmadu bello university teaching hospital a kodon albarkacin ahmadu bello da ya gina wannan asibitin Eh, wanda aka sama wannan asibitin ai kamata yayi a ce ka fifita aqidar Ahmadu Bello akan wani system wanda bai dace da karantarwar Annabi Muhammad ba kamata yayi ka fito ka ce mu yanzu ba ma hijabin da ke kaiwa mara ba kamata ya a ce duk 'yar musulmi tana jan hijabin ta a ƙasa daidai da karantarwar annabi muhammad ka fito ka kare ka amma fa kaji abin da yake faɗa kuma musulmi ne ba kuma abin da za a masa la haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare mana aqida idan dai za a raba gari shekul islam ya ce wal in itafu ala ahli huda za a samu rayuwarka kai musulmi al in itafu shine al mailu rayuwarka kullum tana karkatawa ne ga waɗanda suka bi shiriyar manzon Allah ta suturanka shiriyar manzon Allah zaman aure shiriyar manzon Allah har faɗin za a fifita bin gaskiya to dole ne a rabe gari za a samu rayuwarka tana karkatowa ga sunna wata haƙƙoƙi ma ƙata Allahu minan muwalati kana ƙoƙarin tabbatar da abin da Allah ya yanke na samun jibinta baina jundihi almuflihin tsakanin sojojinsa waɗanda suke cin nasara wa a'da'ihi da kuma makiyansa na waɗanda suke hasara la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula idan dai akwai imani to dole a samu fa kana kokarin tabbatar da jibintar wanda Allah ya jibince shi da nisantar wanda Allah madaukaki ya nisanta sai ya ce wa kullama kana a tamma hayatan duk sa'ilin da aka samu zuciya tana cike da rayuwa wa a'rafa bil islam tana sanin dokoki na musulunci alladhi huwa al-islam lastu a'ani majarrada tawassumi bihi zahiran shekul islam ya ce ba wai ina nufin dan ka ɗauki siffa na musulmi ba na zahiri za a yi sallah ta azahar kayi alwala ka shigo masallaci ka ɗauki siffar musulmi ba wannan nake nufi ba zuciyar taka muke so ta samu cikar rayuwa na imani au nan bi itikada ko koko kana musulmi a ɓoye saboda aƙidojinka ka ƙudurta akwai Allah ka yarda akwai mala'iku ka yarda akwai wuta akwai aljanna min haisul jumla duk inda kaga wannan a dunkule in kaga mutum yana sallah ka ce mar musulmi ko to ba wannan ɗai ake nufi ba a samu zuciyarka tana cike da rayuwar imani idan kuwa har zuciyar ta ƙoshi da imani kana mu fara katil yahudi wan nasara dole za zaka samu sakankancewarsa rayuwarsa tunaninsa kullum ƙoƙari yake ya bambanta kansa da yahudawa da kiristoci batinan wa zahiran a ɓoye haka ma a bayyane za ka samu a tamma ya fi cika duk sa'ilin da ka mutum ya fi kowa a jage mu to ka hukunta zuciyarsa ta ta kowa cika da imani duk sa'ilin da ka ga suturan mutum ta fi ɗaukan ƙa'idojin annabi muhammad to ka suranta zuciyarsa ta fi ƙoshi da imani duk sa'ilin da ka samu mutum mu'amalarsa ta fi kama da ta mai biyayya ga manzon Allah to wannan yana nuna ishara ne ga cewa zuciyarsa tana cike da imani wa bu'duhu an akhlaqihim al-mawjuda duk sa'ilin da kaga mutum yana nisantar halayya irin na kafirai al-mawjuda fi ba'd al wanda akan same su tattare da wasu musulmai to za ka samu wannan mutumin ashadda nisantarsa ya fi ta kowa tsanani duk sa'ilin da kaga ya fi kowa kyamatar kwaikwayon al'adun ahalul kitabi to za ka su zuciyarsa ta hi koshi da imani in ji shekul islam wa ha daga ciki anna musharakatahum fil hadi zahir tarayya da ahalul kitabi ta wajen al'adu na bayyane tujibul ikhtilatu zahir yana wajabta samun cuɗanya wanda ke na yau da kullum idan ku za ku yi cuɗanya da sahe kuna tare da rana kuna tare da daddare kuna tare an yi mutuwa kuna tare amma haihuwa ka gayyaci kafiri an masa mutuwa ka je jana'iza zai yi buki an aje maka kujera a coci ka shiga ka zauna to yau da gobe hatta yar tafi a tamayyuzu zahiran bambancin nan da Allah ya saka tsakanin musulmi da kafiri sai an wayi gari babu shi tsakaninka da shi bainal mahdiyyin mardiyyin tsakanin shiryayyu waɗanda Allah ya yarda da su wa bainal makbubi alaihim wa dallin da kuma tsakanin waɗanda Allah ya yi fushi da su batattu idan aka dubi fuskokin kuma ba a iya gane wanne ne musulmi saboda cuɗanya ku ta tsananta ila gairi zalika min al asbabil hukumiyya wato sabubba da dama na hukunci ah, suna nan da yawa wanda dalilan haka yasa aka rubuta wannan littafi iktida'u siratul mustaqim hadha idza lam yakun zalika alhadi zahir illa mubahan mahba wannan maganar da muke na cuɗanya tsakanin musulmi da kafiri magana ce muke akan abin da ke zama mubahun tsantsar mubahun halal don kayi cuɗanya da shi babu komai mu'amala daidai ne ta haɗa ka da kafiri ka yi masa aiki ya biya ka ko kuwa ya maka aiki ka biya shi ko aikin ma ya haɗa ku waje guda misali lauta jarrada an mushabahatihi to da dai mutum zai yi ƙoƙari ya nisanci su a ire-iren abubuwan da suke mubahun to da shi ya fi dacewa wa amma in kana min mujibatu kufrihim amma fa idan mu'amala tsakaninka da kafiri ta kai ga za a kai matsayin da mutum zai aukan ma abin da ke wajabta kafirtan su kana shu'batun min shu'abil kufri to wannan musulmin yana tare da wani reshe daga cikin rassan kafurci. <clears throat> idan ya zama kafiri zai yi wani buki na aure ya gayyace ka har za ka iya tafiya wannan bukin za a yi addu'a a tashi ka tashi a rufe ido ka rufe a cire hula ka cire shekul islam ya ce to maganar ta fi girma kai kam ka riƙe wani reshe ne mana na kafirci fa muwafaqatuhum fihi har fa idan ka dace da kafirai a irin wannan abu da ya shafi aqida muwafaqatun fi nau'in min anwa'i ma'asihi to fa ka dace da su ne ta wani nau'i daga nau'ukan sabon Allah fa hada aslun don haka wannan wani asali ne yan an yi tafattana lahu wanda ya kamata a kiyaye shi wannan Shi ne babi na farko kuma a kansa za mu dakata Allah shi gafarta mana kuskuren da ya auku akwai tambaya malam ko yaya za a yaƙi son zuciya a kullum yaya za a yaƙi son zuciya a kullum Shi ne idan son zuciyarka ta raɗa maka son wani abu kafin ka aikata wannan abin sai ka auna shi da maganar Allah da ta manzon Allah shin abin nan da zuciyarka ta ce ka yi ya dace da abin da Allah da manzonsa suka ce a yi ko kuwa a'a duk mutumin da zai rika aunawa tsakanin gaskiya da bata to zai yaƙi zuciyarsa Allah shi samu iya ce na hukuncin wanda yake aikata wani nau'i na sabon Allah alhali zuciyarsa tana kyamar wannan sabon misali kamar yadda ake cuɗanya tsakanin maza da mata a ofisoshin gwamnati ko makarantu da kuma dangin irin waɗannan laifuka. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan a sa'at ka tuka idan ka tuna miyagun ayyukan da kake yi ko da yaushe ka tuna sai ranka ya ɓaci kuma idan ka tuna abu mai kyau da kake aikatawa lokacin da ka tuna sai ka ji daɗi kana zunubi baka iya barin zunubin ba amma duk sa'ilin da ka tuna ranka sai ya ɓaci manzon Allah ya ce fa'anta mu'min kana da sauran imani ƙoƙari ne ake a dage a yi ta zuciya har dai Allah maɗaukaki ya ba da nasara a kai mai tambaya ta gaba ya ce malam ya yi bayani akan ƙoƙarin ajiye ko cika gemu to ya hukuncin waɗanda ayyukan suke hana su barin gemu kamar soja da ɗan sanda ya hukuncin su waɗanda aikinsu ya hana su aje gemu wannan su za a tambaya kamar yadda muka yi magana akan wannan profesa wanda ya fifita sistem ɗinsa akan sunnar annabi muhammad wanda ne ka fifita sunnar manzon allah ko kuwa tsarin rayuwa kuma wannan abu ne wanda ke kamata mu farga alhamdulillahi jama'a da dama suna fahimta da can mutane ba su cika kulawa da addini ba za ka ga yanzu duk matsayin da mutum ya kai a gwamnati ko a ilimi yana ƙoƙarin ya karanta addini to wannan ƙoƙari insha Allahu yau da gobe muna fatan za a kai lokacin da za a samu doka a ƙasan nan yadda soja zai bar gemunsa ko da zai kai mara me ya tambaya ta gaba a ya ce ina amfani sallar mutanen da suke ba yarda da su yi kalmar gaskiya a kullum kuma suna ganin wayewa ita ce kwarewa da karya da cin amana da sabar kawai ta allai ban fahimci tambayan nan ba ina ga dai nasiha yake ya ce mene? ina amfanin sallar mutane okay ina amfanin sallar mutanen da suke mutanen da ba su yarda da sun yi kalmar su yi kalmar gaskiya a kullum kuma suna ganin wayewa ita ce kwarewa da ƙarya da cin amana da saba alkawari to duk abin da suke aikatawa ba shi da kyau ina ga dai nasiha yake a fakaice Allah shi samu gane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 wa man qala sharran kunna lahu kafara wanda ya faɗi sharri to za su zame masa kafara da za ka zauna a wani waje <clears throat> cikin maganganu da kai aka samu akwai kuskure idan ka gama zamanka a wannan guri ka faɗi wannan kalma to Allah maɗaukaki zai gafarta maka duk zunubin da ya auku annabi ya ce subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك riwaya ta جبير بن مطعم tana cikin as-sahiha hadisi na 81 kuma tana cikin sahihul jami hadisi na 6430 annabi yace subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika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 ko ka yi ya zama sha ɗaya wanda ya yi suka kai goma sha ɗaya to ya kyauta hadisin yana a sahiha hadisi na saba'in da hudu hadisin abu sa'idin al-khudri da abu huraira suk annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma jalasa qaumun majlisan lam yazkuru Allah ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim kiratun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu mutane da za su zauna a wani wajen zama har suka tashi ba su yi zikirin Allah ba ba su yi salati ga annabi ba face wannan zaman nasu ya zame musu nadama a kiyama fa in sha'a azabahum